فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين To, ya gabata ya kamin darasin tun jiya, a wato, tabaraka wata alaƙalin biyu sallallahu alaihi wasallam wa ya zunka kaulun kada magana su ta mare ko inna al’izzata lillahi ai innaka lasta bi rasulun da sun ce kai ba manzo ne, wala ta khaf minhum kada ka ji tsoron su innal lillahi jami'an izza ga Allah take gaba ɗaya ba ta ga hannun kowa ba ya gabata ba wa barhana law sannan an ka kama hujjoji ala zalika bil adillati da dalilai wal amsar da sannan misalai eh, kasoshin nan annaba da an ka ambata allati zakaraha min qisas al-ummi na wadanda yake ya ambata na labarin al'ummomi qablahu gabanin sa sun maqalahu muhariman bayan haka nan Allah ya ce to tunda ka ga wannan ya tabbata izza ga Allah ɗaya take wa in kunta fi shay in fi shakki mimma anzalna in ka zan cikin shakka ga abinda da mun ka saukar ilaika zuwa gare ka na wahayi ko gaskiya ne ko ka abin nan mala'iki ne ke zoma ko aljani ne ke zoma ko wani abu ne dai wanda baka yarda ba wasu alladhina qara'u alkitab ka tambayi waɗanda ke karatun littafi gabanin ka masu karatun taurata da injil min kaula gabanin ka fa innahu sabitun inda su sun san za ka zo kai karatu kamar yadda kake yi yukbiruna ka za su baka labari bi sirkihi da gaskiya abinda mun ka zo ma da shi kala wallahi la shi sai Allah annabi ya ce a ya ubangiji na ni kam wallahi na rantsuwa da kai bani shakka wala as'alukum ban tambaye kowa ثم akada الله له ذلك sannan Allah ya tabbatar mai wannan wa qala da karja للي na fito lalle مالك من ربك رجع rike كما فلا تكونن من kama fala takunanna كذا كذا saboda haka kada cikin masu shakka waɗanda ke ɗan kokanto ko haka ne ko ba haka su to cikin su to ci gaba wato kenan kamar annabi an ka hana ma ko annabi annabi bai bai zama cikin masu shakka amma idan ana ana magana da mutane faɗannan su ake nufi kenan wato da mu ake kun gane ko to mu tafi ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تو مين A'a ba haka an kace ba musulunci in abin nan ko da ya ga abin da ubansa ke yi ba mai kyau ba kyawo shi ce ba abu kaza ba ya da kyawo cikin natsuwa. Eh, domin idan baka faɗa babanka abin da bai da kyawo ba ya gyara ya fito waje na yi dan wani ya gani ya yi dariya za ka yi faɗa da ɗan nan? Eh? Eh, to haka ne wato kenan in ka ga abin da bai da kyau ce ba abu kaza bai da kyau don ya gyara to ana cikin gida ko biyu. in ku ka kabbar ya hito da shi wani dan wani yayi dariya to kai faɗa da dan nan kai ka jawo eh, eh ce abin nan ga ga hujja ta baba to ce in an yi dariya ba zan yi faɗa ba ni kuma wanda ciwo ya dame ka je asibiti kuma ya hana ba ka magani ka kawai mu yi magana abin da ya ciki ana tambaya don mu na kaza bi ayatin la kada ka zan cikin waɗanda na karyata ayoyin ubangiji eh, kada ka zan cikin waɗanda wala takunanna min alladhina kazabu bi ayatin la kada ka zan cikin waɗannan da sun karyata ayoyin Allah ko su ka karyata annabawa game da ayoyin ubangiji wata kuna kaza min hasin cikin masu asara wannan kowane mutum kenan to ci gaba na ladina alladhina haqqat alaihim kalimatu ربك لا يؤمنون إن الذين أقر عليهم كلمة ربك وأن Ubangijin كلمة أبنجزين كتا وجب a kansu wato na cewa zai sa su cikin azaba daga cikin mutanenka to la yu'minu ba za su yi imani ba duk yadda an kai wa'azi kada ka damu ba za su yi imani ba walau ja'adhum walau ja'adhum kullu ayatin حتى ko da ko wace aya كل آية musu da ita ko wani دا إتا قوة musu da ita دا إتا تند دا ya يا يا يا يحكمتي بذا في imani ba to wa'azi ba zai musu amfani ba hatta yaro azabar al'alim sai sun ga azaba mai tsanani sun mayu minu sannan su yi imani inda ma la yanfa'ul iman lokacin da imani ba shi amfani wa huwa matalu matalu ma li fir'auna wannan shi misalin abin da ya ga fir'auna inda al-igraqi lokacin nutsar da shi min al-imani wato yi imani ba da fawati wa qatat tawbati bayan kubcewar lokacin tuba thumma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana shi ma ya ci ga ayat da attafe annahu man taba qabla fawati wa qatat tawba duk wanda ya tuba gabanin lokacin tuba ya kubce fa innahu yaqbal minhu ina karban masa tawbata tubar shi fama salafi dalika bi qaumi yunus an kawo misali da mutanen yunus waɗanda yake sun yi ki amma abin nan tun azaba bata zo ba sun ka tuba an ka karbi tubar su to ci gaba falaula falaula adanat الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين to shine kuma an kace falaula kana qaryatun dan ne ba samu wani gari ya zama amala ya imani ba kabla nuzul azab gabanin sauka azaba dan ne wasu mutane ba su yi imani ba a karkitu ba su gaba in sun imanin din dai gabanin sauka azaba walam yu'akhiru ila hululi ba su yi jinkiri ba har zakuwa har lokacin saukar shi wato kamar kenan ana kwadaitar da mutane masu laifi su tuba tun sau gabanin saukar azaba fa imanu hajjan imanin garin ya ya amfane su dan mi ba su yi imani ba gabanin saukar eh, gabanin saukar azaba imanin sai amfane su illa qauma yunus sai mutanen yunus su kam lamma amanu inda ru'yatil inda ru'yatil amaratil azabi amma su lokacin da sun kai imani lokacin da sun kaga alamar sauka azaba walam yu'akhiru basu yi jinkiri ba ila hululi har lokacin da azaba ta sauka wa wa illa wa illa bi ma'ana lakin wato amma mutanen Yunus su kam da sun kaga alamun azaba tun azaba bata zo ba sun yi imani to da sun kai imani kashabna anhum azab khizy mun kuranye musu azaba ta walakanci ya ta dina cikin rayuwar duniya wa matanahum ila mun ka ba su jin dadi har zuwa ga lokacin karewa ajalin to ashe kenan duk wanda yayi laifi tun azaba bata zo ba ya tuba ga Allah ya komo gare shi to Allah na yafe masa laifin da yayi kuma ya sa cikin mutanen kwarai kamar yadda an ka sa mutanen Yunus to ci gaba

kuma da ikon Allah na halaka wanda eh, ya yi tsaurin kai sai dai wanda ya tuba gabanin saukar azaba amma wanda ya tuba lokacin saukar azaba ba a saurarensa to ga ta aƙibatu nan kun da ko wato ana ɗauka manyan muhimman abubuwa don a yi ƙarin bayani shine yace wa min huna ta taqibat dan nan wato taqibatu ke zakwa alama ta kaddama duk wato kenan duk abin da ya gabata shine za a dauko muhimman abubuwa ana ambata ila akhir su zuwa karshen sura eh wa fiha tasliyatun lahu wato cikin bayanin wannan kuma akwai hankurtarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ɗebe mai bakin ciki wa ziyadatu bayanin kuma akwai ƙarawar bayani annal izzatu lillahi wa izza ga Allah ɗaya take wala shafa'atu li ahadin babu ceto ga kowa min al makhluqat daga talikai min azabillahi illa bi izni sai da yarda shi sai Allah ya yi izini ba mai iya cewa taho in cece ka ko ko Allah ina son in ce ciwa ne ba yi, ba wannan mai iko sai dai illa ya ce kai ce ta shi fa qala yace walau sha rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a wato kenan kayi abin da an ka azama na wa'azi kada ka damu in wani bai imani ba da ubangijin ka ya so la amana man fil ardi kullum da duk wanda a cikin ƙasa jami'an gaba ɗaya da sun imani sannan aka ce ma annabi afa anta tukuru nasa kai ka tilasta mutane hatta ya kunu mu'mini har su zama mu'minai ashe kenan eh, kada ka damu kana iya tilasta su zama mu'minai yi iyakar abin da kake iyawa ka gama da Allah ya so ya shirye da su shirye da su shi kun gane kun eh, ashe kenan mai wa'azi kada ya damu in ba imani ba sannan kuma kada ya halaka kanshi eh. a nan wajen game da mutum ya duba kakan lokaci ya zo sannan eh. idan mutum yana da wani iko ne a hannun shi mm. ko yana da dukiya mm. bai tashi karkaso kai wajen taimakon musulunci ba kai da aka tumbuke shi a wani shikenan ko ya koma aikin banza kenan amma kuma bai ah, abin nan bai koma ga mulkin sa amma yana yi wa imanin nan ya amfani shi lahira da dukiyarsa da komi in mutum ya yi taɓanna da ita har Allah ya yi hushi ya karfe. to sai dai abin nan imani ya amfani gare shi kuma yana yiwa kuma in ya koma ko ƴaƴansa kuma kada su yi kamar yadda baban su yayi hmm. eh. wa ma kan nan sai an tumina إلا ويجعل الرزق على الذين لا يعقلون to Allah ya ce wa maka nafsi an tumina ba shi wa ga wata ta yi imani illa bi iznillah sai Allah ya yarda duk yadda kai wani baka shiryar da shi sai Allah ya so ya yi imani waj'alu rijsa kuma Allah na sanyawar azaba ta kahirci alal ladina la yaqilun ga wadanda yake ba su da hankali ya tadabbaruna atillah ko ayi musu gargadi ba su saurare to waɗannan sai Allah ya tusa musu azaba kahirci ya tabbata gare su to wato kenan kai mai wa'azi kada ka damu in kaga kana yi bayar da ba to ci gaba وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل كتير wato abin unzuru ma za fi samatu wal menene cikin samai da ƙasa wato ga ayoyi nan cike ko ina min al ayati da ana ayoyi addalata ala hadani tilawa da ke nuna warga kadaita ubangiji ta'ala bi tasarrufi wal izza wanda ke nuna shi ɗaya ke tasarrufi kuma shi ɗaya da izza ga ayoyi nan cikin ko ina mutum ya diba ko ta giragizai da ake tahi da su ku diba yadda ake tahi da taurari ku tahi ku diba yadda ake kawo ruwa wani wuri inda yake so wani wuri inda baya so a zauna a yi ta wahala amma wa mata gudun ayatu ayoyin nan ba su amfani wa nuzur haka nan duk gargaɗo ɗin da an yi. ba su amfani an qaumin la ga mutane wanda ba su imani fi ilmin la wanda Allah ya san ba su imani duk gargadin da an ka yi duk ayoyin da an ka nuna musu ba zai amfani ba to ci gaba Allah tsare mu قل إني معكم To fa hal yantazirun su masu karyatawa suna jiran wani abu ga karyatawa da suke yi illa misla ayyam alladhina khalu min qablin sai dai gwargwadon kwatamkacin kwanukan waɗanda gabata gabanin su kamar yadda an ka halaka na farko haka suke jiran su ma ayi da su ai ma ta gunil kun da ko min al-umami na al-umami mithla waqa'im kamar abubuwan da na aku gare su min al-azabi na azaba shi dai suke jira kul ka ce ku yi jiran zalika wannan ya ku kafirai na wannan zamani inni ma'akum min muntazirin ni tare da ku ina cikin masu jira har mu ga abin da zai auku Allah tsare mu to ci gaba والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي ya shi da sifar mudari katil halil maliya don Allah ya nuna kenan kullum na kwarai yana nan yana ta tsarar da su eh, muna da abin na rusul na manzanni mutum na farko har zakkuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu da waɗanda sun kai imani muna tsar da su daga azaba kazalikal injai kamar tsar wannan da muke yi musu haqqan alaina wato ya wajaba mun wajabta shi hakan alaina akan munin jilmuni wato Allah ya wajabta makan sa matukar kai imani da shi kai yadda yake zai tsar da kai ai annabi wato za mu kadda mu'minai shine annabi wa sahabi da sabban sahina ta'dibil mushrikin lokacin da kafirai ke musu azaba za mu kadda su kun fahimta ko to kuma wannan hukunci abin muhkami ne yana nan har abada kul قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين to kuma aka ce ma annabi ya gaya min mutane kul ka ce ya ayyuhan nasul mukallafun ya ku mutane waɗanda ake kira zuwa ga addini in kuntum fi shakkin min dini in kun zan cikin shakka cikin addinin nan na ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba to wannan ya rage ka kanku fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi ni kan ban bauta ma abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba wato irin gumakan da kuke yi ko kuma shirkin da kuke yi ban yi walakin a'budu Allah amma ina bauta ma Allah alladhi tawaffaku wanda ke karbar ranku Ah, wa umirtu kuma an umarce ni ana kuna min mu'minin zan cikin masu imani ni da kaina ma dalla alaihi alaqal gabin da ke hankali ya nuni gare shi wanda aka bihil wahayi wahayi ya magana da shi wa hada tasrihum bi anna ma huwa alaihi min din tauhidi laysa bi tariqi alaqal sir wannan ya nuna wato abinda annabi yake akai na tauhidi to ba ba akan ba da hankali ɗaya aka dogara gare shi ba kun gane ko saboda haka masu cewa a yi a tauhidi da hankali dai kuskure ne bal bil itimad al musawi bil imdad lil musawi sai an samu taimako na sama wa tawfiq lil ilahi kuma sai shiryar da shiryarwa ta Allah ah, da hankali mutum bai iya komi kun gane ko to ci gaba wa ana akin wajhaka lid-din hanifa ولا تكونن من المشركين كما أنت من أنا أقيم وجهك للدين واتكفأي da fuskar kaga addini hanifan kana mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya haka an kace min wato in komo ga gaskiya dai wala takunanna min mushrikin kuma Allah ya ce min lalle kada ka zan cikin masu shirki saboda haka ashe kenan in na karkata kaɗan wato na bi kenan abin da kuke so na bar magana Allah ni ma ina tsoro kenan ولا تدعو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين كما دعان أنت wala ta da umin lahi ma la yanfa kada ka bauta abu wani abu wanda ba Allah ba abin da yake ba shi amfanin ka in ka bauta masa wala ya duru ko bai cutar da kai in baka bauta masa ba fa in fa'alta in ka aikata haka nan ka bauta ma wani Allah bisa ga kaddarawa fa innaka idan la min zalimin wato kai a lokacin kenan ka dan cikin masu masu zalunci li annaka wasalta ibada ila ghairi mustahiqa domin ka sadar da ibada bautawa ga wanda bai cancanta a bauta masa ba kun ga kenan kullum wannan annabi ake wa faɗa amma abinda an makasudi al'umma shi don shi Allah ya amintar da shi ya tsare shi to ci gaba eh idan eh eh alif فلا غالب له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم to kuma Allah dai ci gaba da faɗa ma annabi wa in yamsaka Allah biduni in Allah ya shafe ka da wata cuta kamar talauci ko rashin lafiya wala kashi lahu ba mai kuran yewa illa hu sai shi da ya sama wa in ka bi khairin kuma in ya nufe ka da wani alheri fala da fali ba mai tunkudewa ga kyautar da yayi ma allazi arada ka bi wadda ya nuhin ka yusibu bihi man yasha wa Allah na samun alkhairin ga wanda yake so min ibadi daga bayansa ko kuma in cuta ta sami wanda yake so wa huwa al-ghafurur rahim amma shine mai gafara mai jin kai duk abin da ya same ka in ka tuba shi mai gafara ne mai jin kai ne don haka an fara da wannan kwadaitar da mutum duk abin da ya same kada ka karkace to ci gaba eh in ba in ba shari'in ba annabi ya kawo shi ba wato abin aikin banza ne hmm. wata bi kai ma da kanka sani to ci gaba الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل To, wata mai cewa a kawo masa kuɗi don shi addu'a wani ya samu kuɗi, to ba kai ka samu kai ka huta. To, dan bi zai kawo masa. Kulka ce, ya ayyuhan nasu ya ku mutane mukallafai, kar ja kuma da to gaskiya ta zo muku cikin wannan sura. Min radukun daga wajen Ubangijin. An shiri wannan don amfanin kansa. li'anna sawaba ihtida'ihi lahu domin ladan neman shiri wannan zai koma ga kansa wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wato duk wanda ya bace to yana bacewa don musiba ta koma ga kansa li'anna wa ba zalihi alaiha domin cutar bacewar shi za ta komo ga kansa wa ma ana alaikum bi wakili ya ku mutane ni mai wa'azi in ji annabi ban zan mai tsaro ba gare ku fa uzbirakum alaikum da ban ifila safu akan shirya wato iyaka ta gargadi in nayi na wana gama Eh, wanda ya yi don kansa wanda bai yi ba don kansa eh, Allah tsare mu watabi watabi ma yuha ilayka wa hatta yahkum Allah to kuma dai Allah ya ci gaba da ce ma annabi umarnin da cewa wata bi ma yuha ilayka ka bi abin da ake yin wahayi zuwa gare ka wato kada kai da ka kada kai addini da ka sai abin da an kawo ma wahayi shi za ka bi wasbir kuma kai hankuri ala da'wati zuwa ga kira zuwa ga addini wa'azahun da cutarwar da suke yi kun ga kenan wa'azi ya komai wuya eh, annabi Allah na ba shi hankuri hankuri ashe kenan inda ba abu mai wuya bane ba a ta yi hankuli ka yi hankuli hatta ya kuma Allah Allah ya hukunci fihim gare su bi amrihi da sa wa huwa khairul hakimin shine mai cin masu yin hukunci ay adlu shi yahi su adalci wa qal sabar kuma annabi ya hankuli hatta hakama alal kufari har Allah ya hukunci akan kafirai wal mushrikin masu shirki bil qital da yin yaki wal jizyati da azaji za akan su to kun gani bada'at sura sura ta fara bi ajabin nasi ay ajaban ay kana ajaban lin nasi an ohaina ila rajul minhu ko mamakin mutane don wai an aiko musu mutum daga cikin su an yi an yi hiyallahu wato Allah shi wahayi ila rajul minhu wato abin mamakin su aiko wani mutum daga cikin su ba da shi ta fara ba to sannan kuma ta cika wa hatamat bi amri hadha rajul ta cika da umarnin wannan namiji wannan mutum da an ka aiko allazi huwa annabi shine annabi ta hore shi da saboda da hankuri ala azam bisa ga cutarwar da suke masa hatta ya kuma bainan hashi hukunci tsakanin wallahu alam sura ta kare kun ga wannan sura tana da tsoro ta ba tsoro kamar nan yanzu ake saukar da ita a Najeriya Allah ya tsare mu to ci gaba na sura hud domin an ambace shi wato makiya ne atani wa isnatani wato aya ɗari da biyu ko kuma ɗari da uku wa ishirun aya wato ɗari da ishirin da biyu ko ɗari da ishirin da uku ita kuma almaudu'ur ra'isi abinda an maudu'in ta wanda a subject na ta abinda take karantarwa wato lissurati huwa al-aqidatu wato shine eh, aqida ta kwarai imani na kwarai tauhidullahi bil ibadati kada ta ubangiji da ibada wal itiqadi bi risalati rasul sanan da itiqadi manzanni su ma gaskiya ne wannan sura ta abin nan kun fahimta ko wato kun ga waccan abinda bambanci da waccan sura tana nuna wa in kuwa ga Allah take eh, bi risalatin rasul manzo كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير To, bismillahir rahmanir rahim alifun lamun ra Allah shi an masani ga waɗannan harufa. Kun fahimta ko Kitabun hukimat ayatu shi wannan Qur'ani littafi ne wanda yake an bayyana ayoyinsa daki-daki da magana wanda yake kowa na iya fahimta gwargwadon hali. ajibun nazam wato nazam mai ban shawar tsari wa badi'ul ma'ani mai ban shawar ma'anoni sun mafassala sannan aka bayyana hukunce hukuncen su daki daki bayyana bil ahkami wal qisas da qissoshi wal mawa'iz da wa'azoji daga wa min ladun hakimin khabir daga mai hikima khabir wanda an masani ashe kenan ba mai iya faɗa ma magana wadda zaka fahimci addinin ka da ita kamar qur'ani wanda yace da karatunsa za a gane ko ko da nashi lafzi za a gane qur'ani wato kenan bai yi ladabi ga Allah ba kun gane kun ah, abin da ya shafi hukunce hukunce abin da Allah ya ce shi ne sai bayanin da abin da ya shafi aya da zatin sa wannan kai in ka gane ka tsaya kai imani da shi kamar yadda yake amma kada ka ce kai tawuli tawuli kamar ka ce Allah bai iya faɗi ba abin nan da yake ba gaskiya ba kun gane ah, Allah ya tsare mu ci gaba to wannan aya ta biyu ta ta taho da maganar dunkule Allah ta budu illa Allah kada ku bauta mu kowa sai Allah ba ya tawa tauhidi ba inna li lakum minhu nadhirun wa bashir ni kuma gare ku mai gargadi ne mai bushara da aljanna magana ta kare <laughs> kun da ko to ci gaba wa استغفروا ربهم ثم ilayhi إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير to wa'ani saka fi rabbakum kuma ina yi muku gargadi ku nemi gafara daga ubangijin kuma na shirki daga kahirkin da kuke yi sun matubu ilai kuma da al'amarin ku zuwa gare shi bi ta'ati da bin umarninsa in kun yi haka nan yi mati'ukum zai ji she ku daɗi cikin duniya mata ana hasana jin daɗi mai kyawo bi bi aishin ya ba ku daɗin abinci wasu ati rizkin da arziki mai yawa ila ajalin musamman har zuwa ga lokaci wanda an ka kaddara mutuwar ku shine lokacin mutuwa ba yuti kullu dhi fallin sannan duk wanda yayi falala wanda ada yayi aiki na kwarai ya bashi ƙari wato in kai aikin kwarai in akwai rage ya ƙara ma wato ya bashi sakamako da falala da ƙari wa in wallau in ko kun ka kauda kai daga abin da nake muku gargadi fa ni akhafu alaikum azabu yamin kabito ni ina muku tsoron azabai yini mai girma shine ranar kiyama to ci gaba إلى الله مرجعهم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم مكو مكو زواج الله ne wa huwa ala shay'in qadir kuma Allah mai iko ne ga bisa ga komi wa minhu thawabu wal azab daga ciki akwai ba da lada ko koyan azaba ci gaba ألا إنهم يبنون هدورهم ليستحبوا منه ألا حين يستعجون ثيابهم يعلم ما يبدون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا saurara bayan wannan gargadi da an ka fara yi ga ayoyin sama sai aka ce innahum yasnuna sudurun wato su kafirai ko kuma munafikai waɗanda yake ana jan su ga imani suna ki sai su eh, dukar da ka abin nan kirjin su da yasa kuma don su koye daga annabi wato in sun ga annabi na wuce ba su ko son gani ne sai su kasar da kai kun fahimta ko wato abin suna don su ɓoye daga gare shi kai la ya sama u kitabullah don kada su je magana Allah wala zikirahu ko kuma tunatarwar da yake musu kada su ji sai su kusar da kai ala ku saurara hi ne saka shawnu siyabun lokacin da suke lullubewa da tuwahin su wai don kasu ga annabi ma mai wa'azi ba son gani nayi to ya alam wasirun Allah ya sa abin da suke boyewa cikin zukatansu wa ma yuqulun kuma ya sa abin da suke bayyanawa fa la yuquni istighfarun saboda haka neman boyewa da suke yi bai amfani Ah, innahu alimun bi zati sudur wato Allah masani ne ga abin da cikin zukata ai bima fil qulub saboda haka wato don ka nemi ka boye baka ji wa'azi ba balle har abin ya dane ka wannan bai amfane ka da komai ba to ci gaba kuma min da abba amin الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين تو إندن wato neman imani ke sa mutum ya ki wato neman abinci ke sa mutum ya ki imani to wannan ba hujja ba wa ma min dabbatin babu wata dabba fil ardi cikin ƙasa wa hiya ma dabba ala duk abin da yake tafiya mai rai cikin ƙasa babu shi illa Allah rizqaha ce ta ga Allah yake abin da take ci ta kafala bi Allah ya lamunce ta ci fadala min da kyautar shi ba wai abin nan ba saboda haka kenan tsoron samun abinci kar ya hana ka imani wa ya'lamu mustaqara kuma Allah ya san inda take zama ita eh, dabbar maskana wurin zaman ta duniya duniya aw sulbi ko lokacin da take cikin tsuntsatsun eh, uba Allah ya sani wa mustauda da inda ake aza ta bada mutu bayan mutuwa inda za a sa cikin kabri ko kuma lokacin da uba zai sa cikin mahaifa kullum fi kitabin mubin duk abin nan da anka ambata yana cikin littafi ne bayyana huwa allahul mahfuz shine allon na na sama na wanda ake ce mutsalale komi wanda a rubuta yake ciki to ci gaba Mine eh. ina? Eh, an yi idgamin sa. Hmm. Eh. Eh. wannan ya nuna kenan kamar yanzu akwai mutanen mu da suke gane amma sai kasance ba za su iya fitowa sun duba saboda suna gudun kada abin da ke hannunsu ko suna da rashin wasu wanda ba su gane haka ne wato ya wannan ta nuna kenan dole sai mu sai mutum ya nuna ya ga eh, ya rabu da eh wato abin nan ya amfanin tsoron wani Allah hmm, amma cikin haka nan kuma ka yi gwargwadon yadda fahimtar mutane shi za ta zo kaga in ka taho da abin da yake bai kai ga fahimtar mutane maimakon ka amfane su sai cuce su ka gane domin eh, abin nan eh, ilmi kamar eh, abin nan karantar da mutane kamar ginin gida ne ba ka kuwa ka yi rufi tun ba ka yi gini ba tun ba ka yi foundation ba a ce sai an yi foundation sannan a kama gini har ya kai sama sannan bayan kana a yi rufi in mutum ya ce ba haka zai yi ba to sai komi ya rushe ka gane to madalla ci gaba وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين to wa huwa alladhi khalaqa samawati Allah shi ne ya halitta samai wal Allah kuma ya halitta ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana bakwai min miqdari ayyamin duniya. wato in an kalli safa kamar lugar hmm? fi sittati ayyamin cikin kwana shidda wato gwargwadon kwanukan duniya wa kana arshu almai gabanin ya halitta sammai da ƙasa ina al'arshin ubangiji yake akan ruwa qabla halqi ma gabanin a halitta sammai da ƙasa wato al'arshi na akan ruwa wallahu alam bi muradihi bihi Allah shi ya san yadda yake nufi da waɗannan ruwa su ruwan akan me suke wal imani bihi wajibun imani da wannan wajibi ne kun gane eh, ko kuma sammai din da ƙasar da komi sai da sun kai zama ruwa kamin su zan ƙasa har su zan duwatsu wato ya yi haka nan liyabluwakum ya halitta ku don ya jarrabe ku ai huma ya halitta sammai wa ma fihi ma da abin da a cikin su wato sammai da ƙasa da abin da a cikin su min manafi na abubuwan amfani lakun saboda ku wa masaliha kuma da maslahohi li yaktabirakum don ya jarraba ku ayyukum asna amla da ya gane cikin ku wane ne fi kyawun aiki menene kyawun aiki arwahu lillah wane ne fi ta'a ga Allah wa kullu ma kana aw sunna wato duk abin da yake dacewa da sunna kaulan ga magana wa fi'lan da aikatawa wa yatiqadan da kudurcewa fa huwa asnu amal shi kyawun aiki wato kowane aiki ba ya zama mai kyau sai ya tara uku don haka ga risala yake cewa wato babu qauli wato abin nan kowane aiki baya kyawu sai da niyya sannan ya ce babu niyya abin nan babu he kauli bai dacewa sai ya yi abin nan eh, sai ya daidai da sunna babu aiki aiki bai dacewa da an aiki da babu aiki babu babu magana babu aiki sai sun dace da sunna to sannan shi kuma wato babu aiki babu babu abin nan babu aiki babu kauli sai da niyya haka yace babu magana babu aiki mai amfani sai da niyya sannan kuma babu aiki babu magana babu magana babu aiki babu niyya sai ya dace da sunna da ka kwana kana ibada amma ba haka na annabi yace ba aikin banza ne ka kun gane komi yawanta in dai ba haka da an kace a yi ba to aikin banza ne komi fentin da mutum ya yi sai illa bin wa sai mutum ya kamar da sunna kun gane ko fa huwa asanu amala saboda haka wato mahi kyawun aiki cikin ibada wato kai karatu don haka ka san yadda za ka yi aikin wala in qulta lalle in ka ce wallahi in ka ce ya Muhammad in ka ce musu ina kuma butu na min ba'd al ku waɗanda ake tayarwa ne bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta za su ce in hadha illa sirrun mubin wannan magana ba ta zamo ba na cewa za a tayar da mutane bayan mutuwa face sihiri ne bayyananne bayyinin bayyananne kun gane ko to ci gaba الله يطريق ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به wanda in an anhum azaba kuma lalle idan mun ka jinkirtar da azaba sun kai talahi ba mu kawo musu azaba ba ila ummatin aduwatin zuwa ga wani dan lokaci da an ka kidanye da ya kula na ma su za su dora izgili su ce me ya hana azaba ta zo dan me bai auku ba ala ku saurara yau yawma yatihim laysa lokacin da azaba ke zo musu laisa masrufa anhu alhali lokacin da yake zakkuwa ba mai iya karkatar da shi daddare su wa haqa ma kanu bihi yasazuna kuma abinda sun kazan suna izgili da shi na saukar azaba ya sauka gare su Allah ya tsare mu to ci gaba wa la إنه to wala ina zaka insana Allah ya ce lalle in mun ka dan dama mutum wanda kafiri wata rahama da gare mu ko kuma lafiya sun mana zana min sannan mun ka amshe ta daga gare shi inna hu lai usun sai ya tsore ɗebe tsammani daga rahama ubangiji kafurin mai yawan kafirci sai ya kai maka na Allah bai bashi komi ba don mi ba bashi kaya da yawa ba ashe rashin godiya in an samu tun talauci shi ma nau'in kafirci. to wala yana zakana na ma kuma halin mutum dai ba an ce in Allah ya bashi ni'ima sannan ya karbe sai ya komo ya ta wala abin da ya tsora eh, ya koma miskini ya ɗebe tsammani daga rahama ubangiji wato kenan a mutum ya ɗebe tsammani daga rahama ubangiji kafirci ne amincewa da azaba ubangiji ba za ta fada ba mutum duk shi ma kahirci ne tilas ne sai mutum ya hada biyu duka yana tsoron azaba kuma yana fatan rahama kun gane ko wannan mutum ya fada wannan gefe banna mu ya fada wannan gefe banna tilas ne sai an komo tsaka shine abin nan mutum ya hada wajen ibada shi wato ga ragaba da rahaba ragaba da rahaba ah, in mutum ya ɗebe tsammani gaba ɗai ga samun rahama ubangiji ya kafirta haka nan kuma in ya ce Allah ba shi yin azaba ah, shi kenan bai tsoron azaba shi shi ma haka kun gane ku ah, wato sai ya komo tsaka kenan jiya an ce abin da mutum in muka ɗanɗana masa ni'ima sannan ba haka nan muka eh, amshi wannan ni'ima daga gare shi sai ya komo mai ɗebe ɗammani mai yawan kafirci a sai ɗebe ɗammani ma ubangiji kafirci ne wala yana azaqana huna ma haka nan in muka ɗanɗana mishi ni'ima ba da dara a masarau bayan cuta ta shafe shi la yaqulanna zaba sayyatan yau a zaba an har ɗanɗana masa shikenan sai rahama ta zo sai ya tsora alfahari yana cewa mai abin nan musibu duk sun tafi daga gare ni walam yatawqa zawa laha wa ta da bai manin musibu za su gushe wala shukran laha wala shakar laha bai gode ba innahu la farihun sai gashi mai mai farin ciki mai tsanin farin ciki hudu mai alfahari ala nasu bima uta ga bin da aka zo masa da shi in an bashi ni'ima kuma sai ya ce kenan har abada wata azaba ba za ta zo ba kun gane ko to mu ci gaba saboda haka wato akwai wani abu da ake cewa wai ka bauta mu Allah ba don tsoron azabar shi kun ba don son rahamar shi ba wannan magana wato karkatar da mutane ce ka yi tsoron Allah ka bauta mu Allah don tsoron azabar shi kuma don son rahamar shi wannan ita ce ibadan manzanni ita ce ibadan abin annabawan Allah to ci gaba إلا da صبروا sabaru sai wadan sun kai hankuri bisa ga in an Allah ya ka musu cuta suka yi hankuri suka dauka sun kasan daga Allah ne ba mai ije musu ita sai Allah wa amalu salihah sun ka aikata ayyuka na kware kuma in ni'ima ta same sun ka yi amfani da ni'iman nan wajen abin na bauta ma ubangiji wajen ɗaukaka kalmar ubangiji ulaika lahum maghfiratun waɗannan suna da wata gafara wa ajrun kabirin da girma da abin nan sakamako mai girma shine samu aljanna wato waɗanda sun bi tsaka kenan in azaba ta same ka cuta ko wani abu ba za ka ɗebe rahama da ba za ka ɗebe tsammanin rahama da ubangiji ba in wadata ta same ka kuma ba za ka ɗebe tsammanin abin nan musiba daga ubangiji ba wato kenan mutum na saka kullum kuma ni'iman nan da ka samu ka aikatar da ita kamar yadda Allah ya ce to ci gaba فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء To wannan nasiha daga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi ko duk mai son ya koyi da Annabi wajen wa'azi wato aka ce fala allaka tarikun ba da mayuha kila kai mai barin sashen abinda da an kai wahayi ne zuwa gare ka fala tuballighuhum baka isuwa musu iyahu shi tahawunihim bihi wato kana tsoron wai in ka faɗa za a walakanta abinda ka faɗa wannan yana sa kila kana tunanin ka rage wani abu wa da'iqun bihi sadruka kai mai kuntata kirjinka ne game da shi bitilawati alaihim kana tsoron kada ka karanta su jiya an ya kulu laula unzila alaihi kanzun wato don kada su kawo ma magana wadda yake za ta bata ma rai kuma ba san yadda za ka gyara ta ba kamar su ce don mi in ya zan shi manzo ne ba saukan mai wata taska ba a ka a saukan mai da zinariya da azurfa da sama ko kuma wadata daga sama wato ya nuna shi annabi ne aw ja'a ma'ahu malak ko kuma wani mala'iki ya taho yana mai uh, odale yusaddiqu wanda yake gaskata shi kamar hana kamar yadda mun ka nema kana gudun su ce haka a kada ka damu wato kenan ka faɗa inna ma anta nazirun kai mai gargadi ne wala alayka illa albalag ba abin da yadda me ka sai i da manzanci kawai lal itiyanu bi makatarahu amma ka taho da abin da sun ka nema ba aikin ka bane kale su wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah mai tsaro ne ga komi akan komi hafizu mai tsaro ne akan komi ko jazihim saboda ka zai saka musu ga maganganun da suke yi na izgil, to ci gaba am yaquluna tari وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم to am naftara ko kuma suna cewa wato ai wannan littafi Muhammadu ne ya kaka shi kul ah, ka ce a a fatu bi ashir suwari inni ni kaka shi ku taho da surori goma mithlahu kamar shi wajen fasaha da balaga wal ihtimal ala irshadin kuma ya zanya tattara akan shiryarwa wa tawjihin da farkar da mutane an huskantar da su zuwa gaskiya wa nahayin wa gairi zalika ko hani ko amri ko wani wasu abubuwa muftariyatin waɗanda yake an ƙaƙa kamar yadda kenan nika in abin nan fa innakum arabiyyuna kuma larabawa ne kusaha masu fasaha misli kwatankaci na inni ne yi wato abin da ni bai buwa ya ku tahaddahum biha wato yayi musu an yi musu abin nan takara da waɗannan a surori goma ai ashar suwarin surori goma awwalan farko sannan da sun ka kafa aka ce ba ma surori goma ba sura guda ba ku kawo sun wadda suratin kamar yadda cikin wancan sura ta jiya wa da umar ni satatun min duni la in kuntum sadiqin kuma in kuna so ku so wanda ku kirayi duk wanda kuke so don ya taimake ku akan yi man da sadatun wanda kuka samu iko don ya taimake ku min dunin lai wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin kun zama masu gaskiya na cewa ni ne shi ne taho da shi to abin nan ni mutum ne dan uwan ku duk abin da mutum yayi wasu mutane za su iya yi wato ku taru sannan kuma ku jawo shugabannin ku duka abin nan ku taho ku yi sura sura goma kamar yadda ce ko kuma sura guda kamar yadda ce wata sura eh, a cikin wata sura to ci gaba فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا to wa illam yasaji wa illam yasajibu wato in ba su karba ba wato in ka kire su sun ka ki karbawa wato ba su karba ba lakum saboda ku wa illam yasajibu lakum wato annabi kenan da shi da wanda aka tare da shi waɗanda sun kai bi hanyar shi ko kuma an ce in ba su karba muku ba dan girmamawa kan wanda kake girmamawa a galibi sai kamar da lamirin sai lamirin jami'i ya ce ku yi kaza ko ayi muna kaza kun gane ko wato in ba su karba muku ba fa'alamu to ku sani ay fazidu bi zalika tabata ku ƙara tabbata wa yaqinan da tabbata da yaqini na cewa abin da ya tauga annabi gaskiya ne wa adam al-khawfi da rashin tsoro ne wa jahatul mu'adilin da mukazzibin kada ku ji tsoro da huskantar masu ƙaryatawa waɗanda ke suna jayayya da ku ku huskance su wato kuma ku sani inna ma unzila bi ilmi llahi wato wannan qur'ani an saukar da shi wato da sanin ubangiji walaysa da alaihi ba ka ƙarya an kai an ka jingina gare shi ba wa illa wa Allah ilaha illahu kuma ku tabbatar cewa ku san ba abin bauta ba da gaskiya sai shi wa hal antum muslimun to ku a wato kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da jama'a ku kun miƙa wuya eh mun mi kauya kun fahimta ko ai mu wata kenan ku mi wuya gaba dai ku bi abin da an kace na cewa wannan littafi daga Allah yake kun gani wata wanda ke cewa abin nan Allah ba ya magana da larabci saboda haka Qur'ani ba magana shi bane kun ga kafirci sannan kuma sai sa cikin tauhidi wannan mugun tauhidi kenan Allah tsare mu to ci gaba من كان يريد الحياة

wa kana yuridu hayata duniya ya zama wato da aikin sa wato rayuwa ta duniya yake so wa ta hada kawarsa da kawar duniya bi an arada ghayra Allah bi amali shine yayi aiki ba don Allah ba muwafi ilaihim a'malun za mu cika musu ayyukan su sakamakon ayyukan su cikin abin nan cikin duniya ai ma amilu abin da sun ka aikata min khairin in wani alheri ne kamar sadaka ko sadar da zumunta sai mu saka musu anan duniya fi halin cikin duniya bi an wasi'a lahu rizqahu mu yalwata mai arzikin sa wa hum fi ala yuqasuna su masu yin aiki don riya ba a rage su da komi cikin duniya ay shi an ba a rage musu komi min amalin na ayyukan su allati ha za a cika musu sakamako duka sai dai a lahira fa shi nan tafi أولئك الذين ليس لهم في الآخرة to ula'ika laysa lahum fil akhirati illa nar wato masu yin aiki don riya ba su da komi a lahira sai wuta kawai ina aikin da sun kai wa batala ma sana'u fiha duk abin da sun ka aikata a duniya na aikin kwarai to ya ɓaci a lahira su sawabu lahu bai da lada wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da sun kazan suna aikatawa kun batacce ne wa fi qira'ati "Zai zaid ali akwai wata qira'a ta zaid ibn ali wa batala ma kanu ya'malun maimakon a ce wa batilun ma kanu ya'malun wato abin da sun ka aikata duk ya ɓaci wato bil fili batala maimakon a ce batilun kun gane ko don haka ga rubutu ake rubuta shi da alif ai ma kanu ya'malunahu fi dunya duk abin da sun kaza suna aikata su masu riya a duniya min amal, na ayyuka bat sun ati wala thawaba laha ba su da lada fil akhirati al akhirah iz amil an um, umilat li ghairi allah domin ayyuka an yi su ba don Allah ba an daga abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah na cewa qala allah ta'ala Allah na cewa ana agana shuraka'i an shirki ni ne shi abokan tarewa wadata daga shirkin da ake yi wato in an hada ni da wani ga ibada to sai in bar mu wani nan wani nan wato shi mai bukata ne ni na bar masa ni ban bukata man amala amalan duk wanda ya aikata wani aiki shiraka fihi wani mai ya eh, eh, gairi ya tara wani tare da ni ga aikin nan yayi don wani tarakatuhu wa shirkahu wato na bar shi da shi da shirkin nan shirkin shi ba shirkata wa shirkahu da shirkin sa wato sai in bar da aikin sa da shirkin da yayi duk in bar masa in ke ban su kun gane ko akhrajahu muslim muslim ya hidda wannan hadisi wa kuma an ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman wato ya ba ga dukiya ɗaya take ba ga komi tana shiga duk man ta'allama ilmin wanda ya nemi wani ilmi yabtagi bihi washallahi wanda yake na neman yarda Allah da shi la ya ta'allamuhu illa li yusiba arda amma shi wato wanda ya nemi ilimi asalin ilimin na a nemi yarda Allah da shi to shi bai nemi yarda Allah da shi ba sai ya nemi wadatar duniya wato Allah mina duniya wato yan wadata ta duniya domin wadata duniya kamar shafi ce lam yajid arfan jannati yawmal qiyamah to irin wanda ya koyi ilmi wanda yake al'ada a koye shi don samun yarda Allah ya koye shi don samun duniya to shi ko kamshin aljanna ba shi kamshin aljanna ana jan sa tafiyar shekara ɗari biyar kamin a kai gare ta amma shi bai shaƙa shi Allah tsare ya'ani riha hawa kamshinta a hu abu dawud abu dawud ya hidda wannan hadisi qultu wato nace wato wannan magana ta ce wato arriya'u darajat wato ita riya wato ba eh, riya iri guda ba ce akwai riya iri daraja daraja ce akwai riya'un nifaqi riya ta munafici wato bai yarda addinin nan gaskiya ba ne yana yi ne kawai don ya zauna lafiya wa sahibuhu kafir mai shi kafiri yana sallah yana azumi amma bai yarda haka gaskiya ba ne wariya ul-amali sannan da riya ta ayyuka yana yin aiki don a yabe shi amma kuma ya san abin nan Allah gaskiya ne kuma shi umarni da yin haka na amma duk da haka kuma yana son a ƙara yaba shi wa sahibu fasiqun mai yin haka nan wato fasiki ne wato abin nan yana nan musulmi kun gane to walan ma zakara man tabtulu amaluhu lokacin da ya ambaci wanda yake ayyukansa na baci zai riya saboda riya aul fudu koko saboda kahirci qarana fi ma yati bainal mu'min alladhi ya'malu ala yaqinin yayi muqarana wato an hada biyu wannan mumini wanda ke aiki akan yaqini don Allah wato kuma yaqini da abinda Allah ya saukar ga annabi wa bainal kafiri kuma ya daidaita shi da kafiri allazi amalu ala hawa wanda yake yana yi don son zuciya kenan don a yabe shi ko kuma don ya abin nan ya zauna lafiya kawai ba don ya imani ba fa qala ta'ala Allah ya ce aw man kana la bayyinati afa man kana ala min wa yatluhu shahid ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده فلا تطفي مريته الحق من wato jin ariya wato in mutum na aikin alheri da yawa sa zai nasa masa yana so a yabe shi to wannan tsoron riya kada ya hana ma aikin ibada A ah, kullum yi ta yi don Allah kada ka damu da ranka ba ka iya tsira da gare shi kun gane ko ah, babu laifi ka yi aiki don mutane su gane su koya don wato karantarwa bi kenan ka yi aiki kasa wani yayi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila biha eh. wajen idan aka so aka yawa mutum ya ji daɗi ya duk da ko ka ji daɗi ya zan abin nan ya zan ajiye bushira ka wanda muka gabatar sai kuma wannan daidai da sunna ba ai wanda ya iska sunna an rayar ya abin an kashe ya rayar da ita shine kenan ya ya ya yi sunna kenan wani malami ya kore dan ɗansa wato da matarsa ta yi ya tattaho masa da ɗawan da ba nashi ba to ba a son li'ani an yi son ka rufe asiri sai ya tafi yi li'ani da ita ga shi ko babban malami na ƙasa sai aka ce alga hafta malam da mai kai wannan yace eh na rayar da sunnar da mutane ba su sani ba don in karantar da mutane ne yi li'ani yi rantsuwa cewa abin nan ɗan nan ba na shi ba ne, ma shi ta yi rantsuwa a andalus ne an kai eh dan haka wata ya ya kada mutuncinsa yace abin da mutane ba sani ba don haka ni inda na san mutane sun sani ban yi sai in bar shi cikin abin nan cikin jama'a kun gane ko ta lailatul yi. Hmm. awa ah, man kana alaciya mu karana tsakanin mai aiki mai aiki da ƙini da mai aiki akan son zuciya awa ah, man kana na bayyanatin shin wanda ya zan akan hujja wato yana aiki akan hujja min rabbihi daga wajen ubangijin sa shine annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hujja ita ce qur'ani yana aiki akan qur'ani wanda ya taho daga ubangiji wa yatluhu shahidun min sannan kuma yana da abubuwa masu nuna abin da yake zakuwa da shi gaskiya ne wato abin nan jibril wato fil qur'ani min ahkam yana karanta masa shi ko kuma littafan da an gabaninsa sa Eh, wa min qabli wato gabanin qur'ani kuma kitab Musa akwai littafin Musa wanda ke shaidu cewa qur'ani gaskiya ne Ga shi shi kuma littafin Musa imaman wato eh, shugaba ne domin Taurat wato ita ce limamai ga ga littafai domin ita ce farkon littafin wanda an kasa shari'u da yawa ciki wa rahmatan kuma da rahama halin likitabin Musa wannan hali ne ga littafin Musa wanda yake imam kuma rahama shin afa man ya'malu bima anzalallahu shin shin wanda ke aiki da abin da Allah ya saukar masa shi abin nan kuma wanda anka karfafa da hujjoji daga Allah kaman ya'malu bi gairi shina kamar wanda ke aiki ba da abin da Allah ya saukar ba la ya sauya ni ba su daidaita ula'ika wato waɗannan man kana ala bayyinatin wanda ke aiki da hujja wa amalu na biya kuma suna aiki da ita wato yu'minuna bi su suna imani da hujjan nan suna imani da qur'ani falahumul janna suna da aljanna wa man yakfur bi duk wanda ya kafirta da imani ko kuma da qur'ani min al-ahzab daga cikin kungiyoyi domin matuƙa an karkace daga qur'ani sai azan kuma kungiyoyi daban-daban ko ba haka ba matuƙa an karkace daga qur'ani sai azan kungiyoyi daban-daban to wanda duk abin da ya kafirta da shi daga cikin kungiyoyi daban-daban fa innahum azabu mutaharriquna to anan kungiyoyi ne daban-daban illa tashtami hawa'uhum almuttaba'a domin matukan mutane na son zuciya to bai bai da za a yi su haɗu in kaga son haɗu to wani mai gaskiya ya taho yace ga da gaskiya da kai su haɗu su faɗa da shi eh abin nan in gari wata gaskiya ta zo to sai su haɗu don su yi faɗa amma in suna su ɗaya wannan yace wannan kafiri wannan yace wannan kafiri to kun hanta ko fannar mu'idu to duk wanda ya kafirta da qur'ani daga cikin kungiyoyi to wuta ita ce makomashi ita ce alkawarin da an kai masa Wala ta kuhi mirati minhu aka ce ma annabi kada ka zan cikin shakka ga qur'ani cewa gaskiya ne daga Allah innahu alhaqqu min rabbika shi gaskiya wato innahu alhaqqu yan an ce zaidun arrajul wato zaidu dai ne namiji innahu alhaq wato qur'ani shi ɗaya ne gaskiya sauran sun zuciya duk ba gaskiya ba walaysa bi ibtira'in Allah saboda haka kuma ba kaka shi an kai an ka jingina ga Allah ba walakin akthar nasu amma mahiyan mutane alladhina eh, tad'uhum wato mahiyan mutane wanda yake kana kiran su zuwa ga aiki da qur'ani la yu'minuna bi ba su imani da shi li'annahu khalafa ahwa'ahum domin ya sa'a masan zuciyoyinsu wa ya da'una annahu ibtira don haka suke kokarin bata su ce ƙarya ne kakawa an kai an ka jingina ga Allah don ai abin nan a bashi mai zakwa da shi ce wani bi sihiri ne wani bi kaza ne ne kuɗi yake bayarwa gashi nan dai to ci gaba eh eh suna ce ba su ce ƙarya ne sai da su ce da an karkatar da shi ko ba haka ba eh, in ka ce idan ka karkatar da shi fasara mu ji eh, <laughs> to ci gaba على الله كذبا wa man azlamu wane ne fi zalunci bisa ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah man tara ala Allah kaza wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah wane ne fi shi zalunci ai bi ayyi nau'in min kaza ko wace irin ƙarya ce kan iftira ko wace irin ƙarya ce mutun yayi ya jingina ga ubangiji wane ne fi shi zalunci ko da wani abinci wanda a haram yace halal ne daga Allah ko ya halal yace abin ne yace haram ko haram yace halal ko kuma duk abin da ya aikata ya ce wannan daga Allah ne bisa ga ƙarya wane ne fi shi zalunci ula'ika masu ƙaƙa ƙarya su jingina ga ubangiji yi uraduna ala rabbina za a gitta su ga ubangiji za a taho da su daure kamar yadda ake bayyana abin yan mari wata kursuna hmm. a ranar kiyama a taho da su ɗaure. wai qulu da shahadu sannan masu shaidu su ce jam'u shahidin wato jam'i ashhad masu shaidu guda shahid wa humul mala'ika sune mala'iku eh, yashhaduna lirrusuli bil balagi wato kenan za su ida za su yi shaida ga manzanni su ce sun ida manzanci bisi hati risal su ce manzanci gaskiya ne daga Allah yake wa al kufari kuma su mala'ikun su yi shaida ga kafirai bi takazib ce sun karyata aw al mutarin ko ko masu kaka karya su jingina ga Allah su ce sun ƙaƙa. waɗannan ƙaƙawa suka suka ce Allah ya ce wa huwa al-maqsud huna wannan shine ake nuhi nan mai ƙaƙawa ya jingina ga Allah to su masu shaidun nan wato ya kuwa da za su yi mala'iku tsakar mutane su ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimi waɗannan su ne suka yi ƙarya suka jingina ga Allah ga ubangijinsu ku saurara la'ana Allah ta tabbata bisa ga masu zalunci masu ƙaƙa wani abu bisa ƙarya su jingina ga Allah cikin mutane za a faɗi wannan magana Allah tsare to ci gaba alladhina yahudduna an sabilillahi wa su ne masu ƙaƙa ƙarya su jingina ga Allah alladhina sudduna sabila waɗanda yake suna ƙoƙarin karkatar da mutane daga hanyar ƙwarewa ta kenan hanyar musulunci waye guna ha'iwayen suna neman hanyar musulunci ta zan karkatatta wajen ta zan karkatatta yubtiluna wato suna batawar an ha ko bi eh, ayyatlubuna an ha bi aibin an ha bi aibin suna son su samu hanyar Allah da wani aibi min janibi daga wani gehe gairi mustaqimin ba wanda daidaitacce ba wato kenan suna son a karkace kada a bi kwabtirawa ashiya wa idafatuha ilaiha kaka eh, abubuwa da jinginawa zuwa ga eh, zuwa ga wannan hanya li yuzilu nasa biha don su karkatar da mutane an hujjatul bayda wato shine iftira'i kenan kun gane ko wa hum bil akhiratum kafirun su kafirai ne ba su yarda cewa akwai lahira domin duk wanda yake ya san akwai lahira ba zai ƙara karya jingina zuwa ga ubangiji ba lam yu'minu biha limaftaru ala allahi kadiban duk wanda ya ƙara ƙarya jingina ga Allah wato bai yarda akwai ranar lahira ba kun gane ko to ci gaba an sami ƙur'anai wata waɗanda adda tarjama ta ta hausa a aje a ba wasu yara akwai wasu yara a abin nan hmm. to ula'ika lam yakunu mujizina na ardi su masu ƙaƙa wani abu su jingina ga Allah ba su zan masu buwaya ba cikin ƙasa ma’asi a a tare da faɗin ta biyun ko da yake suna cikin ƙasa ƙasa mai faɗi suna ganin kamar suna da wadata da ƙarfi to ba su iya buwaya wa tasarrufin fiya da tasarrufin da suke yi wa fil akhirati min babi aula in ya zan duniya ma sun kasa buwaya to abin nan lahira kenan min babi aula inda yake tsammani yana da ƙarfi bai buwaya ba balle inda bai da ƙarfi kun fahimta ko don haka wato idan mutum ya shiga wato gaban ga faɗa da addini to ba ba kewaye shi ake yi a bari ba tattake shi ake yi a wuce wato haisu lam yakul lahum zalika wato eh, lahira baya da wani iko duniya yana ganin kamar yana da iko an ce bai iya buwaya balle inda baya da ikon komi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan kuma ba su da wasu waliyai waɗanda ke taimakon su a lahira yamna'unahum waɗanda ke hana su min azabi daga azabar ubangiji babu wasu waliyai da aka ƙara ƙarya a jingina gare su a ce waɗanda za su yi taimako ba su iyawa yudha'afu lahum al'azab ana rimbin ya musu azaba masu yin haka nan bi idhalihim gairan domin sun ɓadda wasu ma kanu na sama ba su iya masa wurare ba su iya ji lil haqqi gaskiya wa ma kanu yusiruna kuma ba su iya ganin gaskiya li fardi karahatim lahu domin kullum ba son gaskiya har ma yana karatun qur'ani cewa ta ayi ta ta wasa ayi ta kiɗe-kiɗe, kada aji ka annahum lam yasjudu zalika kamar wannan za su yi amma duk da haka kuma sai buwaye su kun fahimta ko to ulaika أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا wato su kaka wani ƙarya su jingina ga ubangiji su karkatar da hanyar ubangiji to sun yi hasara kawunan su ba ma hasara dukiya suka yi ba rayukansu sun kai hasara domin makoma su zuwa wuta ne wadda yake za a ma su a kanta ah, wa dalla anhum ma kanu yaftarun kuma duk abin da sun zan suna kakawa na ƙarya na cewa wani zai taimake mu ko wani zai cece mu duk ya bace musu ba su ganin su la jarama la jarama annahum bil akhirati hum la jarama wato babu shakka wato faɗi kaka ji tsoron a ce ma kayi laifi daga domin jurmu laifi lajar wato faɗi kaka ji tsoron laifi wato kenan ta haƙiƙatan annahu fil akhirati mul akhsarun wato su alahira su ne sun kai kowa hasara to a ci gaba innal ladzina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim أولئك أصحاب الجنة هم فيها to innal ladina amanu wadanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki suka aikata ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai kullun sai sun yi daidai yadda sunna ta wa akhabatu ila rabbihim kuma suka natsu zuwa ga ubangijin sun kamar da al'amari zuwa ga ubangijin su sakanu wad ma'annu au anabu ila rabbihim sun kamar da al'amari zuwa ga ubangiji amalu ahkamu sun ka aikatar da hukunce hukuncen ubangiji wa taba'uha sun ka bi su bi gairi tabdilin wala gairin ba da musanya ba kun ba da kaka wani abu ba da canzawa ba to ulaika sabul janna waɗannan su ne yan aljanna su ne abukan aljanna hum fiya khalidun su masu dawwama ne ciki ala aksi ma kana alaihi al-fariqul awwal wato sun saba ma kenan jama'a ta farko masu yin son zuciya ko ko su kaga ƙarya su jingina ga Allah da mutum yayi ibada bai san yadda ake yin ta ba ƙara shi baccin sa hmm, sai ya sani sannan yayi kun gane ko to ci gaba eh مثل الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأغم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون To, abinda misalin jama'an nan biyu waɗanda na kafirta masu ƙaga ƙarya su jingina ga Allah da masu imani waɗanda yake suna bin aikinsu akan hujja daga wajen Ubangijinsu wato kamar yadda Allah ya ce. Wato abinda an misalin su kala amawul asami na farko mai kaka ƙarya ya jingina ga Allah yayi yadda ya ga dama kamar makaho ne kuma kurma bai gani bai ji. Kun fahimta ko? Wannan shi an misalin kafiri mai kaka ƙarya jingina ga Ubangiji ya yi abin da ya ga dama. Wal basir wa mai ji ko mai gani mai ji wannan shi an mumini kenan yana bin abin da Allah ya aike shi ya aiko masa ya shirya da shi zuwa gare shi yana ji yana gani hal ya sauya ne matsala suna shin daidaita ga misali waɗannan wannan yana tafa gamni ya bai ji bai gani wannan kuma yana gani yana ji yana bin abin da an ka umarce shi ba su daidaita hal ya sauyi misaluhum wata misalin su yana daidai la ya sauya ba su daidaita afala ta zakarun to ku mutane ba ku ba ku tunani ba ku abinan ba ku tuntuni ayyuha almukallafuna fi fi idgamu ta fil asli fi dhal ayata ta izun ba za ku astu ba to ci gaba ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. تو عند فرق سورة ذكوانا wa fi ma yati qisasun eh, min qisasil anbiya'i ga abin da za a kawo wasu labura daga laburan annabawa don bayanin annahum lam yakunu mutarina ala Allah kadai basu kaka ƙarya sun ka jingina ga Allah ba wa kullu ma ja'u bihi huwa min Allah duk abin da annabawa sun ka taho da shi daga Allah ne wa bi zalika takadu alfazuhum takunu wahidatan haka kun ga an yi bayani dan abin da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tawo da ba kakawa bane waɗannan kaka faɗa ne da addini to sannan za a kawo wata kissoshi na annabawa waɗanda su nuna cewa duk abin da sun ka taho da shi daga Allah ne saboda haka wato za a iske abin da suke faɗa su annabawan nan wato kusan lafzin su guda ma ikhtilafi lugatin ko da yake lugogin su daban-daban wani balarabe wani suriyani wani ibrani wani daban-daban kuma wuri daban-daban ba cikin lokaci guda ba jama'u daban-daban da tarbiyya daban-daban amma abinda sun ka faɗa yayi daidai wa amakinin wuraren da suke daban wa wakatin kuma ba cikin lokaci guda suke ba wal bi'a bi'a wato abinda environment na mutum wato abinda ya shafi mutum na gehensa. sa allati ya ishu da ala waɗanda suke rayuwa gare shi wato ke tarbiyyar da a wurin ta saba amma duk da haka duk maganganun su ya zan kamar guda li'an al-haq la tabaddal domin gaskiya bai sabawa wani ya faɗa abin nan katsina wani ya faɗa zariya wani ya faɗa sokoto ne ya faɗa kano wani in dai gaskiya ce za ka iske ta guda amma in ya zan ƙarya ce dan cikin wuri guda yace ku hito abin a shigo da su guda guda yanzu ne ƙarya kowa ya daban-daban wala kun fahimta ko gaskiya shine ba la ya tabaddalu bai canza wala ta gayyar bai sakewa mahama ta gayyar tarihi mahama ah, ta gayyar ahwal duk yadda halaye sun ka canza wal iftira huwa alladhi yatagayyar amma kaka ƙarya wato shine ke canzawa bi tagayyuril ashas in mutane sun canza yanzu maganganu zai daban-daban to bayan haka nan wato nan shine aya ala tartibin tarihi wato an ambaci waɗannan annabawa bisa ga tartibin su na tarihin zakuwa su cikin duniya wato wanda ya fara zakuwa kamar nuhu sannan mai bi masa sannan mai bi masa kun gane to ci gaba eh,